dama kima mana sata ko Allah ya kama kai Hello baba Baba ka zo da Saudi na kama baron a Oh eh. Saudi Saudi baba Bye. shi ne wannan ko da da buɗa shi buɗa mun shi ai baba ai baba ba sai an dake shi ba hukuma ya kamata a kira mai ka shi da hukuma duk wani satan da aka mana ai da bani na baje shi satan da aka mana sha biyu ah, a baba da da da da da ai duk wani satan da ya mana sai ya biya to yanzu mm. kai hanyar gona da shi gani mm. bari an kira police station tsaya tsaya tsaya za ka ji ka gane eh. ya wani a ce eh, ga ina gaye mai kana gaye kuma in shiga cikin mutane ba takalma wannan ya wani ko ba ka ba me kake so kenan ka duba mun jin dauko takalma na ai bai kamata shiga mutane ba takalma ba ko ya ka ce gaye ko ki kaman takalman ka can na bar takalma na a gurin ka gane eh sauri ka je ka ko kuma sana ba kawai je ka dauko ok a ciki kawai ko eh to shi kenan ka jira na nan a ciki yanzu zan dawo Allah ka sauri ya eh, yanzu zan dawo to ina zuwa to yi sauri ai wallahi ranka dade muna zuwa kawai mu tare maka shi ka gane ka je ka dauko igwa wayan nan irin wayannan nan barani su muke ne ai tare maka zami ka dauko ni da yaro na ka dauko igwa kawai ka bindige shi Allah za a yi ka dawo rashin mutunci da zan baka masu yafi ne na ɗazin wallahi kan maka ɗan kamar takalmi ba kuma shi ma ya ce a a nan ne ce su jira mu ai rashin mutunci kawai za ka yi. Ina barawon? Eh baba, ai ka san a can makaman takalmin shi inda ya sata akuya. To shine yanzu na bashi na waya ya dauko in sai mu kashe wurin hukuma. Kai wawan wani gari ne? Ta za a yi ka bar barawo ya bakka anan ya tafi wai ɗauko takalmi maimakon kai ka ce jira ka a nan kai ka je ka ɗauko mai